gaske na addu'a ne assalamu alaikum eh. ai ban gama ba dan da na a cikin da ni ban hmm. na ko na ko mene don kana ce maka ba mu samun ba mu da ni da gidan ina wanda ke zariya ba na ji sosai to hmm, kiyasi na na zakka eh, eh. shi ma sha da fanni bisa kamar yadda aka bayanin eh, sadaki ko ko shi ne da don ban ji sosai to a takaice wannan ba wani abu ne da ya sha bamban ba ci gaba da bayaninka. ka yau wato a dama abin da muke so ne. tun da ba ya sha bamban ba ne a yadda yake bayani da yadda eh, waka take tana a matsayinta ita matsayin sadaki eh, shine ake bayanin cewa ba sai an kai ga zabi kan ba ga rubu'u dinar rubu'u dinar a matsayin zabi kenan a'a muka ce eh, muka ce nisabin eh, rubu'u dinar ga aure ba lallai bane ga wajen su sadaki ba lallai bane su ya kai tambayar da aka yi wani ya ce naira ɗari biyu da hamsin aka ɗaura aure auren ya yi na ce ya yi kaga ai ɗari biyu da hamsin bai kai rubu'u dinar ba hmm. ina fatan ka gane ana yi maza ana kallon suna na da kulwar lawo ba wai abin ja in ja bane akwai hadisi da ya nuna manzo Allah sai alaihi wasallam ya umarci ne ya kullu na sadaki sadaki na sadaki eh. to ne ban san shi ba to eh, amma da Allah a ina ne aka fitar da shi cikin tafan hadisi eh, ni ta malami bane ni malami malami ne na jami'a eh to ai karuwa mun ne karuwa da shi amma don mu zauna da kai kamar da ne magana ɗazu eh karuwa da nake so in yi don misali daga cikin bayanai na yanzu kusan za ka je na kawo hadisi sai in ce yana littafi kaza yana da kyau mutum ya ce manzon Allah ya ce kaza sai ya ce a duba kamar littafi kaza kuma hadisin ya inganta amma ci gaba da bayanin malamai ne irin ka suka yi bayani ni ba ni da tabbacin ga wuri a hadisin to to eh, eh, abin da nake so bari na rasa eh, tambayi. ni abin da nake da bukata ina so ne in sake jaddada da nasiha ta wadda ta fito wannan tambayoyi na da nake na'am don Allah ba annabi malami a ban ce a kyauta ba amma a yi abin da ya dace na haɗin kan musulunci haka ne na samu labari lokacin da aka yi eh, aikin layya aikin aikin layya na ke eh. ni ina saudiya eh. irin yadda aka samu rudani da kuwane ne da sauransu kuma abin a zayyana suke shin don Allah rabuwan kan musulmai shi alkhairi ne ko ko haɗuwan kansu haɗuwar kan shi ne alheri shi ne alheri shi ne alheri to don Allah a mata ka duba na'am don Allah don darajin a iyayenka eh. ka taimaka ka haɗa malamai a zauna a ittifaki a wannan abu na yan uwa musulmai a taimaka wannan talabijin ko ina mu dinga ganin su yanzu ba kuma muke su sai ba kan kuma yanzu ku su to na'am to da kyau to malam mun gode kwarai da gaske mun gode <clears throat> to Muhammadu Sanusi daga Zaria ya bugo waya mun ba shi lokaci domin nisan da kudin telefon da sauransu Ah, to gare ka malam to assalamu alaikum malam muhammad sunusi matsalolin da ka kawo na farko ka kawo cewa akwai tambayoyi akwai kuma nasiha allah ya saka da alkhairi game da nasihohi da kai akwai abubuwan waiwaye daga cikin abubuwan da ka faɗi na farko ka ce akwai kasar da ka ji na zagi sarkin zazzau to babu shakka wannan magana mummunan kuskure ne ba wai sarkin zazzau ba ban taɓa zagin wani ainihin dottijo daga cikin dattawan da ainihin za a ga cewa wannan dattijo ba ne amma mun yi sallar juma'a da hantsi da muka yi sallar juma'a da hantsi ni ne limamin kuma wannan masallaci har juma'an nan da ta wuce ni ne limanci cikin shi hakikanin abin da ya faru mun yi sallar kashe gari sai ne tafiya sarki ya aiko yana nema na sai zan bani nan ran da na dawo sai ga mai anguwar muciya ya zo ya gaya mana har gida cewa sarki yana son ya zauna da mu akan sallar juma'a na ce to alhamdulillah na ce shin za a je a nuna mana mulki ne ko ko za mu zauna da malamai ne a tattauna ya ce a da malamai za a zauna na ce to za mu je da littafai muka ainihin kintsa za mu tafi na ɗauki littattafai na wa cikin almajirai na kamar mutum biyar sun tafi da su fada sai na ce ku je kafin lokaci ina nan zuwa abdullahi idiya rike waya ci gaba ina ainihin zaune na ɗibo na wani littattafan da zan fito da su haka na rungumo sai kawai na ji wayata tana kara sai na durƙusa sai na ɗau waya ina ɗauka sai na ji mai anguwan muciya ne yake bugo min cewa malam sarkin zazzau ya ɗaga zaman nan da za a yi har sai wani lokaci na ce sai yaushe ce sai wani lokaci yanzu zai tafi ta'aziyya an yi mutuwa a fadar mai martaba sarkin kano na ce to amma na tura wasu jama'a ya ce to dai za su dawo maka da sakon cewa ba za a yi zama ba don haka sai ban je ba kaga dalili na kenan tunda wanda ya zo ya gaya min kuma ya ayo min waya ya ce kada a je ina da uzurin rashin zuwa ashe shikenan ne zama na ban je ba ashe a can fada ana can ana zama kuma shi mai anguwar ashe da ya aje waya sai tafi fada shikenan sai suka je aka zauna sarki ya ce ina albani aka ce ai bai zo ba mai anguwa yana zaune ya shiru kaga yanzu irin wannan magana ma da nake faɗi a iya cewa zagin mai anguwan ake domin wannan magana ta zama na kasu ce gare shi domin me akwai alamar munafunci a cikin harkar shine ga abin da aka aiko shi zo ya daga baya kuma sai ya haɗa baki da wasu makiyana a ƙarƙashin ƙasa a ce an fasa don kaɗin je a garje na an aiko kira na na zuwa shikenan sai ne zama na ɗalibai na sai suka wakilce ni aka tattauna suka kawo dalilai da yan fada na ɓangaren sarki da ɗalibai na sun shaida cewa ɗalibai na sun buɗe littattafan nan sun nuna hujjoji malaman sarki ba wanda ya zo da hujja sai dai cewa kawai wannan abu zai kawo fitina ran kai daɗe don haka mu ban yadda ba a to ai da sai a kawo dalilan rashin ingancin maganganun mu to sannan sai a ce kuma abin zai kawo fitina to amma a'a wannan an ji hujjojinku amma ku ture ba za a yi ba sai shi ɗaya daga cikin ɗalibai da ya wakilta sai ce a tun da abu ya tabbata za mu ci gaba da aiki da shi sai sarki ya ce to ku je za mu yaƙe ku da suka zo sai suka gaya min wannan magana sai na ce kun san bani son wai sai ne marmaza sai na buga mai anguwa waya na ce ranka ya daɗe ka bugo min waya ka ce ba za a zauna ba kuma an zauna sai ya ce to haka dai abu ya faru to tun daga nan kawai sai na fara fahimta a kotar da sisa a ƙasa na ce to haka abu ya faru ga abin da ɗaliban nan na suka gaya bayan an gama tattaunawa cewa daga ƙarshe an ce an hana wannan abu kuma in sun ci gaba da za a yaƙe su haka aka yi sai ce haka ne sai na ce ranka ya daɗe tsakani da Allah haka daidai ne tsakanin ku masu sarauta da mu masu da'awa haka ta faru sai ce gaskiya mu kanmu ba mu ji daɗin abin da ya faru ba amma manyanmu ne mu mun so a yi abin ne a tsarin tutorial haka su faɗa waɗannan su faɗa a tattauna a gane gaskiya amma daga ƙarshe an nuna ƙarfin mulki shi kenan sai aka turo 'yan sanda masallacin juma'a suka zo da makamai ba wai masallacin ba ma anguwar ma gaba ɗaya suka ruɗa ta to shin yanzu mu muka da hankali ko su suka da hankali su suka da hankali domin sallar juma'a mu ba mu je mun samu wani masallaci na ɗariƙa ko na izala ko wani mun juye ba mu a cikin tsarin mu ba ma kwace masallacin kowa masallacin nan ni nake liman ina dan zuwa mm. masallacin nan ni nake limanci masallacin nan ni nake limanci fiye da shekaru goma sha biyar mm. sai muka ga ana yawan samun rigingimu tsakanin ɗalibanmu mu akan a masallatan juma'a na izala waɗanda muke zuwa sai muka ce za mu ci gaba da sallar juma'a mu a nan a bisa tsarin mu. sai da muka karantar da mutane tafsirin alkur'ani game da suratul juma'a zantutuka malaman tafsiri maganganun malaman fiqhu muka zo da sahihul bukhari dukkan su son suna nan na video da audio muka ce muna kira ga malamai don Allah wanda ya san abubuwan nan da za mu kuskure ne zo ya gaya mana kafin mu yi muka ba da tazarar watanni sannan sai ba amsa sai muka ce to juma'a farko ta azumi za mu fara muka zo muka fara shine waɗannan abubuwan suka biyo baya da suka biyo baya to shine muka zo na kasar wannan kasar na sa mishi ana wata ga wata shi yake ishara a ciki da neman na taba to babu zagi a ciki amma a ka'ida shine duk wanda ya soki sunnan annabi za mu soke shi da gwargwadon yadda ya soki sunnan nan wannan ita ce ka'idar da muke bi mm. shi yasa ka'idar mu shine muna girmama duk wani mai sarauta mu ma 'ya'yan sarauta ne muna girmama duk wani dattijo mu ma 'ya'yan dattawa ne amma ai mana adalci ka nuna mana fin karfi domin abin da muke cewa a zariyar nan da muka yi sallar juma'a karfe tara da ake ganin ta sabawa abin da malaman fada suke so ai akwai 'ya'ya a garin zariyar nan da suke kewayawa duk shekara suna zagin muawiya sahabin annabi suna tsine mishi albarka ba mu ga an taba daukan mataki akan su ba har bana sun yi haka daga karshe ina zuwa me ya kai mu muka kara zafafawa a cikin kasar ba mu yi zagi ba me ya kai mu muka zafafa ƙarshe sai aka tashi akan cewa ai albanin nan dan bako ne ba kano ne zo ya haife shi to to na zaman a nan wajen ne kila aka ce kai zagi to dan bako don haka ɗan ƴaƴan ƴan gari suke yawo suna zagin sahabbai su ba za a yi musu komai ba amma dan ba ya abu sai a yi mishi kamar ka ce shi ma sarkin zazzau din ai ba shi ma bako ne wannan ka'ida ce na ce inda za a ce zaria ni dan bako ne ai zariya kusan baki ne domin ne zariya garin malamai ne garin almajirai ne mm. in ka je cikin garin zariya akwai ba sakkwace mm. akwai ba nufi mm. akwai ba katsini dukkan malamai ne to in aka ce za a ce albani dan bako ne don haka za a kore shi sai na ce shi ma sarki ai bako ne wannan ba zagi ba ne a yi mana adalci kuma shawarar da malamin ya bayar wallahi har yanzu a shirye muke wallahi na nasiha ina zuwa wallahi har yanzu kuma har abada a shirye muke duk malaman da za su zauna da mu akan abin da muka ji muni a shirye muke mu zauna da su ba sai dai a sa rana a ki gaya mana dan ai mana irin waccan din amma kamar yadda kai din nan eh. in dai za a sa rana mm. akalla a zo a same ni gaba da gaba ko a waya a ce akwai zama wuri kaza babu shakka zan halarta kamar wannan program din sanda duk za a in aka gayyace ni sai dai in ban sani ba zan zo insha Allah don haka ba mu zagi sarki ba kuma sallar juma'a da muka yi karfe tara daidai ce amma sun nuna karfin mulki ne to mu kuma a manhajin mu shine ba mu bari a kashe jama'a saboda za mu raya abin da yake ainihin ya halatta a cikin sunna ba za mu bari a kashe jama'a ba don su abin da suke so a yi kenan tambayar shi ta biyu akan hadisin ajinu dunkula hannu in za a taso haka ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a cikin littafin gharibul hadith na abu ishaq al-harbi a cikin mujallada ta biyar juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da da ashirin biyar abdullahi dan umar sahabi ne in ya tashi tasowa a sallah sai ga ya dunkula hannu haka sai almajiran shi suka tambaye shi al'azraku dan kai sai ce ala malam wannan fa sai ce haka naga annabi sallallahu alaihi yana yi wannan hadisi ya zo a cikin wannan littafi ya zo a cikin littafin ainihin an-nihayatu fi gharibil hadith ka karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladi na biyu za ga cikakken bayani akan shi da littafin tamamul minna dan haka sunna ta hukunta cewa in za a tashi za a dunkula hannu ne ainihin a sallah haka wannan shine abin da na sani a sunna to abin da mutane suke na shimfiɗa hannu haka ban karanta wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma abin da ya zo a sunna shine dunkule hannu din haka to wasu na hujja da cewa to ai gashi an ce annabi yana tashi da hannu cewa yana tashi da hannu to ai kalma hannu umumi ne kalma ce wadda ta gane hannu gaba daya amma wannan hadisin khas ne ya zo yana bayani a hannun da yaya shine ya ce a dunkule don haka kaji wannan suna ce ta annabi sannan magana da ya akan haɗin kan musulmi eh, gaskiya muna da buƙatar haɗin kan musulmi shi yasa muke wannan da'awar ina son ka sani ya malam muhammad ko malam muhammad sunusi mm. haɗin kan musulmi wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba sai an bi magana can da imam malik ya faɗi wadda na kaɗa ita ce menene ya gyara mutanen farko shi zai gyara waɗannan na yanzu mutanen farko ƙur'ani da abdullahi shi kana tare da mu to Allah yi haƙuri ƙur'ani mhm. da hadisin suke bi mutanen farko a yadda yake su ba wani abu da zai zo a cikin hadisi suke zai kawo musu rudani mhm. kuma yanzu kamar yadda shi yace lecturer ne shi a jami'a mhm. yanzu nan a harkar ka ta lecturer kasancewa ka kana lecturing a sciences ko a menene babu wasu bincike da za ku gano na ilimi ku bi malamai ku tattauna da su daga baya ban an fitar dan wasu ba su sani ba sai su ce abin ya kawo fitina yanzu misali ai ana zaune haka siddan sai ba wata na'ura sunanta kwamfuta eh. abubuwa da suka zo na kwamfuta shikenan yan boko dan waɗanda ba a koya musu ba suna jami'a mm. sai su inkari ba ƙari ne na technology ba wannan ma ƙari ne na bincike ashe yadda 'yan boko ba su ce an yi musu tsari kwamfuta za ta kawo rikici a banki za ta kawo rikici a harkokin watsa labarai haka mu ma muke cewa abubuwan nan duk wallahi ba su ke kawo rikici ba zan yi misali guda daya hmm. misalin ne to gaskiya wannan ne zai zama na karshe eh, ne na karshe ah, ina zuwa eh. misalin nan shi ne. yanzu masu zargin shari'a suna cewa shari'a ke kawo rikici hmm. da aka tabbatar da shari'ar musulunci a zamfara ba a can aka yi rikicin ba hmm. amma a nan kaduna da ba tabbatar da shari'a ba gashi a nan aka yi rikicin hmm. ashe shari'a ce ta kawo rikicin ko ko dama akwai wani rikici ne a kasa haka duk sunnar da muka karantar da mutane aka yi rikici ba sunnar ba ce wani ne dama ke neman rikici ya rasa yadda zai kale sai biyo ta wannan dan a gaza fahimta abin to Allah shi kiyaye amin malamai kuma kun ji kamar dai da aka sani wannan gidan talabijin kowane lokaci ya samu dama irin wannan yana ƙara kira don allah don annabi musulmi su ƙara haɗa kai malam abdullahi mun gode da haƙurin da kai